Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci da tara da sittin sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa da ke mita biyar sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma Dalal duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a kan mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Litinin 4 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Ibrahim almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Fada da bindiga ya barke a sana babban birnin ƙasar Yamal jiya Lahadi. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya yi gargaɗin cewa muddin Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin hedkwatar ƙasar Isra'ila hakan zai kawo zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya. sannan jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin cewa sam isra'ila ba za ta bar iran ta yi matuƙar tasiri a siriya ba kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun harbe wani shugaban kasuwar shanu da yaransa a jihar bayelsa abin da ya faru chairman dinmu na kato dila ana ce mai alhaji jibrin barayi sun isko shi sun same shi da yara ne kusa ga assembly quarter sun halbe su sun kashe su kuma ba wannan ɗaya ne ya taɓa faruwa ba albarkacin ranar nakasassu ta duniya murya amurka ta hirar da wani mai larurar nakasa da ke ibadan kana fama da ƙasa, ko eh ina fama da ita ta kawo dukkan kawon kai guda biyu ba su aiki ne koko guda ce guda ce ba ta aiki to menene sanadi sanadi gaskiya ko da ni tashi kai haka dai an ka haife ni sai a biyo mu domin jin cikakkiyar hirar sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa zai gabatar amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fada da bindiga ya barke a sana babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa kawancen 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan kasar Iran da tsohon shugaban kasa Ali Abdullah Sale ya wargaje. Aran gama tsakanin mayakan da ke biyayya ga Saleh da hutsi ta fara barkewa ne a makon jiya. bayan da sale ya zargi 'yan tawayen da afkawa cikin babban masallacinsa da ke birnin sana suka kai hari ma wani dan uwansa kwamandan runduna ta musamman tarek sale mai karfin fada a ji duka bangarorin biyu sun kafa shinga yan bincike sun girke sojoji a saman gine-gine sannan sun katse hanyoyin shiga birnin to amma cibiyoyin gwamnati da dama ciki har da tashar jirgin sama da hedkwatar gidan talabijin da kuma kamfanin dillancin labaran gwamnati har yanzu na ƙarƙashin ikon 'yan hutsi ne jiya lahadi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke fafatawa da juna a yamal da su tsagaita wuta a hare-haren da ake kaiwa ta ƙasa da sama a wata takardar jawabin da ya fitar jiya lahadi ko ta fitar jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ce mummunan faskar da fafatawa da makamin ta yi da kuma hare-haren jiragen sama a sana tuni suka yi sanadin mace-mace da jin raunuka da dama ciki har da na farar hula shugaban falastina mahmud abbas ya yi gargaɗin cewa muddin amurka ta amince a birnin kudus a matsayin hedikwatar ƙasar isra'ila tare kuma da daga ofishin tinta daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus shirin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya zai wargaje rahotanni na nuna cewa trump na amurka zai ba da sanarwar kan batun yau litinin mai yiwuwa ya bayyana cewa amurka ta amince da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila amma ya jinkirta mai da ofishin jakadancin zuwa birnin kudus din amincewa da birnin kudus a matsayin hedikwatar isra'ila na ɗaya daga cikin alkawarin da trump ya yi yayin yakin neman zaɓe Abbas ya sha yin kashedi sosai akan wannan yunkurin. Wani hadamin Abbas ya ce ya kashe jiya Lahadi yana ta buga waya, yana ta kiran shugabannin duniya da su yi bayani kan haɗarin da ke tattare da yanke shawarar daga ofishin jakadancin zuwa Isra'ila ko kuma amincewa da birnin Kudus a matsayin wato a matsayin babban birnin Isra'ila. Babban wakilin Falastinawa a wajen tattauna wato wajen tattaunawa Sa'ib ya ce amurka na wasa da wuta bangaren 'yan gwagwarmaya da makami na Falasɗinawa, hamas ya yi kiran da kaddamar da wani sabon gwagwarmayar intifada muddin aka mai da ofishin jakadancin amurka zuwa birnin kudus jiya lahadi firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin cewa sam isra'ila ba za ta bar iran ta yi matukar tasiri ta fuskar soja a ƙasar siriya ba jawabin nasa wanda aka gabatar ma wani taro a birnin washington dc ya zo ne kwana guda kawai bayan da wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari kan wani wurin da ake kyautata zaton sansanin sojin iran ne a bayan garin birnin damashku wanda hakan ke nuni da alamar an shiga wani zango mai hadari na tashin hankali a gabas ta tsakiya tsakanin isra'ila da iran da yake nuni da kalamin yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman wanda kwanan nan ya bayyana shugaban addinin iran ayatollah khamenei a matsayin sabon hitila na gabas ta tsakiya netanyahu ya danganta kasar iran da kasar jamus a zamanin turawan nazi ya ce suna da matukar kama ta abin da ya kira bakar aniya ta dora shugabanni ƙarfi da yaji da kuma yada ta'addanci da kuma bin abin da ya kira bakar aniya ta karkashe yahudawa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu jerin sakonnin twitter da ya tura da safiyar jiya lahadi daga fadar white house shugaban amurka donald trump ya soki hukumar binciken aikata manyan laifuka ta fbi karkashin gwamnatinsa yana mai cewa shi bai taba cewa tsohon shugaban hukumar binciken ta fbi james comey ya daina binciken tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara michael flynn ba game da wasa da jakadar rasha a birnin washington a wani saƙo na twitter na daban da ya tura musamman kan bayanan da komi ya yi gaban 'yan majalisar dokoki bayan ya yi rantsuwa cewa shugaban ƙasar ya gaya masa ya daina binciken flynn trump ya ce wannan ma ba wani abu ba ne illa labaran ƙarya don yaɗa wata ƙaryar da kuma komi ya yi sakonnin twitter ɗin sun zo ne kwanaki biyu bayan da filin ya amsa cewa ya yi wa hukumar binciken aikata laifuka ta fbi karya game da tattaunawarsa da tsohon jakadar rasha amurka sergi kislyak a makon da suka gabata wato kafin a rantsar da shi trump din. amurka ta sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa ba za ta ƙara shiga taron ƙasa da ƙasa kan baƙin haure ba a wata takardar bayani sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tsarin taron bai dace da manufar amurka kan baƙin haure ba a shekarar 2016 ne dai kasashe 193 da ke majalisar ɗinkin duniya bai ɗaya suka amince da wata ayyanawa da bata waje ba kan kowa ba mai suna matsayi da aka ɗauka a new york kan baƙin haure da kuma 'yan gudun hijira wanda ya jaddada kari 'yancin 'yan gudun hijira da taimaka masu su samu matsuguni tare kuma da cewa sun samu ayyukan yi da kuma ilimi mujallar foreign policy ko harkokin waje ta ce shawarar da shugaban ƙasa ya yanke ta ficewa daga wannan tattaunawar na nuna tasirin stephen miller wani ɗan shekaru 32 da haihuwa mai mukamin babban mai bayar da shawara a fadar white house kan manufofi wanda ya sha yada yunkurin gwamnatin trump na rage yawa masu kaura zuwa amurka labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc madalla a ƙarshen makon da ya gabata ne wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka buɗe wuta tare da kashe shugaban kasuwar shanu a garin yanoga na jihar bayelsa Ga wakilin muryar Amurka Lamida Abakar da karin bayani. Sananin rashin tsaro ya sake afkuwa a jihar Bayelsa da ke Najeriya, inda wasu da ake tunanin ba su ji ba ba su gani ba ake zuwa a buɗe musu wuta kamar dai yadda ya afku a ƙarshen mako inda wasu waɗanda har yanzu ba kai ga gane su ba dauke da bindigogi manya-manya suka zo suka buɗe wuta kan wani shugaban kasuwar shanu a birnin yanaguwan jihar ta bayelsa har lahira bayan sun kashe shi suka sake waiwayowa kan wasu mutane guda uku da ke wurin kuma suka buɗe musu wuta inda su ma suka sheka lafira kawo yanzu dai tun lokacin da abin ya faru mutane na zaman ɗarɗar a jihar ta bayelsa tare da tsananin fargaba na tuntubi wani da ke zaman na kusa ga waɗanda aka buɗe mawuta kuma ya mini ƙarin bayani kamar haka Sunana Musa Hamza daga Bayelsa State Yanagwa. Abin da ya faru chairman ɗinmu na Kato Dila ana ce mai Alhaji Jibrin. Barayi sun isko shi sun same shi da yara ne kusa ga Assembly Quarter sun halbe su sun kashe su kuma ba wannan ɗaya ne ya taɓa faruwa ba. Kamar bayan wannan lamari ya faru uh, kamar jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun kawo muku ɗauki. Mun zo mun yi masu complain bayan sun zo sun aje mana gawa kawai sun ka kama hanya sun ka taya su. To shine mun kai blocking road sojoji sun ka zo mun ka ce ba za su wuce ba da sauransu to take an ka buga ma assistant commissioner of police da na sakataren gwamnatin jiha ya zo ya mana alkawalin cewa albishin za a taimaka mana da security a wurin kasuwancin mu kabba haushen da ya ji tsoro ya yi tafiya da sauransu. shi ma alhaji musa sa'idu wani da ke zaman shugaba a yankin na niger delta ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. kuna cikin mutane kuna tari a kashe mutum hudu da rana ba da dare ba kuma ba su ba wai ba su 'yan kasuwa ne ba wasu eh, miyagun mutane ba ne ai dole ne mutane su fargaba dole ne ai tsoro kuma fargaba na ce maka ai ba ba bace an nade ana wannan abubuwan yau suna ta faruwa an ta faru sai a manta har wannan ta zo to wannan kuma mutum hudu aka kashe gaba ɗaya dole ai fargaba amma magana nake yi wannan abu ya faru muna tsokon gwamnatin tarayya da ta jiha ta kare yan arewa da inda suke bayan haka na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jiha jihar bayelsa dsp andrew buswat kuma ga abin da yake cewa To jiya ne da rana wajen karfe goma sha biyu na rana wayansu suka zuwa cikin Mazda 323 zuwa shagon da Alhaji Jibrin Abdulkarim yake tare da yaran aikinsa. Sun zo sun sauka daga moto suka buɗa masa wuta suka harbe su. Daga nan sun shiga moto sun kama gaba shi yara guda uku sun rasu amma shi Alhaji an yarin ɗauka an kai asibiti kafin daga asibiti ne ya biya. An ga moton da ya ya yi wannan wanda suka zo a ciki suka yi wannan ta'addani kuma an riga an gaya ma polisawa su lura da wannan. Rashin tsaro dai kan tsananta a Najeriya musamman idan watannin Satumba, Oktoba, Nuwamba da kuma Disamba suka doso watannin da aka fi sani da 'yan Bamon wanda a lokacin ne mutane ke ta kokarin tattara kuɗaɗe domin shekara ta ƙare saboda ci gaba da tattara ribar da suke samu mutane da ke gudanar da harkoki daban-daban tare kuma da irin hidimomin da za su yi na bukukuwa musamman a wannan ɗan tsakin lokaci na watannin ba lamidu abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria tafiya Allah ya kyauta a gaida Lamida Abubakar. Ranar uku ga watan Disamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nakasassu. Kan haka ne wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambola ya tattuna da wani mai larurar nakasa a Ibadan ga hirar tasu. sunana mansur mansur abubakar kwantagura kana fama da nakasa ko eh ina fama da ita ta kahu dukkan kahun kai guda biyu ba su aiki ne koko guda ce guda ce ba ta aiki to menene sanadi sanadi gaskiya ko da ni tashi kai haka dai an ka haife ni don ni ban ma san wani ma'anan in tashi in taka kahuna ba yanzu kamar shekarun ka nawa kana fama da wannan na ƙasa ta kafa ko da ni tashi ban iya cewa ga shekaru na ga shekarun da ni ba kawa ba ya haka ni tsaya haka ni tashi hannu ya wayo har bisa ga yanzu to malam mansur ko akwai wasu matsaloli da kake fama da su eh gaskiya ban da wata matsala dan sai dai in ce na gode ma Allah dan duk abin da na roƙi ubangiji yana biya min bukata na gaskiya kamar matsalar samun abinci ko aiki ko kuma a ce eh, mu'amala da jama'a duk wannan ba matsala eh gaskiya wannan ban da matsalar mu'amala da mutane neman kuɗi ba ita ma wannan gaskiya alhamdulillah to kana sana'a gaskiya da kwanuka na azo sana'a to kuma sana'an sai ta abin ga ta wargaji kawai Allah ɗaya ne kawo wannan laluran ta ya muji to yanzu yaya batun kungiya kuna da kungiya ba mu da kungiya saboda mu ni dai dama azata a nan Ibadan Ojo to sai ma haga nan turin wuli sai ma haga kai gaba ɗaya ma bata da muhimmanci shi yasa kawai sai mun kai watsar da ita me yasa kun kace wannan kungiya bata da muhimmanci eh to ka san yan mutane sun kai yawa wannan ya kawo wannan shawara wannan ya kawo idan an ka ce ai wannan wannan zai ce a'a an fara kawo hitina sai mun ka ce to mu bari mu jayi muna jayewa to gaba ɗaya sai sauran jama'an sun ka jayi a taɓa samun wani taimako ga gwamnati ko kuma wasu kungiyoyi gaskiya ban taɓa ba ka taba nema ban taba ba to me yasa baka nema ba saboda na san ko na nema alkawali ne na banza kawai za su shi yasa kawai ba zan nema ba saboda an shaye mana alkawali ba mu roƙa ba ba mu nema ba an shaye mana alkawali ba a cika ba shi yasa kawai ni ce to ni ba zan nema ba to yanzu menene sana'ar ka a nan ibadan an nema ibadan kawai ina nema ga Allah ne Kamar sana'a ko ko bara bara niki. To a cikin wannan bara naka baka fuskantar matsala? Gaskiya ban fuskantar wata matsala. Kana jin yaren yarbanci? Ina ji dan kaɗan amma ba da yawa ba na neman abinci na. To yanzu idan ka je cikin yarbawa me za ka gaya musu ko kuma da yaya za ka yi musu bara? Da yaran su nake musu. ka ce mi zan yi musu da ina kwana in ce karo ko kuma in wuni ne in ce ya kaso in ce a taimaka min a da yaren su ya za ka ce a taimaka ma da yaren yarbanci e to zan iya cewa jan john toriolo da ko ya shanu mi john toriolo to da ka faɗa haka to shi kenan sun riga su san abin da ake ciki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya a gaida Hassan Umar Tambol har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha bakwai na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami. a karamar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi, wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alkali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna muna magana ne kan ƙorafin da mutanen na zirami suka yi, cewa shi wani alkali yana ci musu zarafi, har ma a garin ana kiransa da sunan alkali remand a saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi wato riman kenan da turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alkalin alkalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffin ba har zuwa lokacin. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin, Sa'ad Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu. inda ya yi kirarin cewar sun rubuta amsa to sai dai kuma amsar ce har yanzu tana cikin ofishinsu a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi ya sa ba a ji amsar ba a ƙarshen hirarmu da malam damina wanda aka ji a makon jiya na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa wato magatakardan da alkali Sani Musa na kotun zirami da kuma wani ɗan sarkin zirami mai suna Alhaji Mustapha. ga damina. To kai yanzu me kake so ka ga ya faru a kan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta zirami. Shi alkali in an fudda shi ma ni dai ban isa fudda shi ba amma in an fudda shi ma a zirami daidai ne in an fudda shi ma yauwa duk abun da aka masa ni dai ban isa masa komi ba amma ni mai iya kokawa ne tunda akwai gaba da shi ma yawa to ni in an fudda shi daga zirami ma ba zan in za a fudda shi ba zan ce a'a ba in an bar shi ma ba a cikin so na ba bai min adalci ba tunda na kai kuka na bai share min ba na ba da dubu hudu kan za a tura ya uruman an sa shi a mota hakimi ya yi waya aka dawo da shi ba a kai shi ruman din ba wato kai ne ka biya kuɗin ruman din ni ne na biya kuɗin ruman din ni ne na biya kuɗin rumal naira dubu hudu naira dubu hudu damina zirami kenan wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine gagarau ɗan musa zirami wanda lokacin da wakilinmu ya yi tattaki zuwa ziramin a wancan karo ba a bari ya zo ya yi magana ba sai aka turo wani kaninsa. salamu alaikum ne gagarau ɗan musa sama da shekara hamsin da biyar kakanmu ya rasu ana shirin iyayenmu suka kare a bayan sarkin zirami ya sa aka kwashi gonanmu muka yi haƙuri da haka a bayan mun yi haƙuri da haka akan itace usman alhaji damina ya zo ɗauka na yi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi haƙuri wane ne shi alhaji damunan da kake magana alhaji damuna uban usman da muka yi shatar baki da shi hmm. to shine akan dalili kai na buga a hakimin mu waya na shiga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata sosai ya kashe waya bai mana amfani ba a baya suka rarumo mu na buga waya na he ya kashe he na buga kanina yana gamawa yana gamawa ya ce to gashi gashi abin da faru ya ce to ka tafi giya da ka faɗa a na ce na faɗa a difiyo dpo zai biyo hanya sarkin zirami sai ya ɗauka ya ce a'a ƙarya ne ai sun kawo a kotu mu muna jira zai zo ya bi mana kado ya ce a hakimi aka aka ce sun kawo kotu sai na buga masa baya su wane ne suka kawo kotu su um, su alhaji damanan usman alhaji damanan shi ya kai kotu ni mu kuma hakimin mu ya ki bi bayan mu ai dole mu tafi guri da za a shete mu an kawo mana farmaki ha gida to dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo nace ranka dade ba haka bane ni fa kaga yanzu muna jiran zuwan ka ka zo ka cete mu hakimin mu yaki ya ce to kuma hakimi ya yi haka to shikenan ya aka kawo mana takarda muka je kotu da matana da matan kanina da matana biyu a kona biyu ko abinci ma ba dafa ba aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwaƙe musu to tafi ni aka tura ni ruman an rubuta akan cewa wata aka tura ka ruman akan me akan wannan cacan bakin wane ne tura ka ruman din nan alkali musa ci da hakimin zirami su ne suka tura ni ni a gani na a ganin ka eh. a cikin kotu ko kai kuwa ina ne aka yi wannan kotun sa muka yi a cikin kotu ya suka tura ni ruman ani na nemi beli na suka hana suka ce je na je na yi wata na je na yi kona ɗaya aka ɗauko ni na dawo beli na dubu takwas muka zo muka shiga shari'a aka ci min aka min taron dubu sha biyar aka yi roƙo aka yi roƙo akan haka aka rage dubu biyar dubu goma banda kuɗin mashin banda yanzu wani bashi na, na taron ma ban gama biya ba kuma Alƙali ni miskini ne na nuna musu na nuna musu bara ma nake a lokacin kama wani babba ya daga ne yanzu na dan huta to saboda haka ni na ce to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tun da cuta nan da aka yi akan kama mata na na sabi baya na akan haka to shine na ce Allah ya kawo mafi sauki to Allah ya kawo mafi sauki rannan wannan magana ta bullo a gidan rediyo ana yin magana to na je a kan ina jira a kira ne to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na yaje ni a kan bana bazan faɗi bazan kare su ba saboda haka suka nemi kani na yaje ya faɗi abin da faɗa na ce to ni ban yadda ba ni na yi hanyar da zan je na yi magana da ɗan jaridun su ne za su duba hakkin wannan abin da suka min ni ba zan iya yadda da haka ba to saboda haka yanzu sai Allah ya sawo kokarin haka kuka kira ni na zo zan faɗa amma abun da ake faɗan kaga a haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin ai hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an ɗage shari'a mun je an gama nasu sai suka yi suka yi watsi da shari'a amma gaba da watsi da takardan wannan waye tura wannan takarda takardan dpn da ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu ya nasu suka yi watsi da nasu mm, wato sai sun gama bincikensu a kan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci a kai yawa mm. to sai suka he kotun ya ki he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai su akwai mm. dalilai da yawa yanzu da zan ambata a kai to kaji hujjojin to ni dai abun abin da ya sa kanina shine ya je kamar zai kare su aka ce to nasa babu dan jaridu da kuka aika masu ka ce su ba damuwan su ni suke so ni miskini ne mhm. hakika kuma ni miskini ne kaji bana shekara talatin da bakwai ina tare da wannan iyayena suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonar mu ya watsa mu karsa ni dai gabara na kama a dole haka ma har yanzu ban gama wani biya kuɗi dubu sha takwas ban da kuɗin a mashin. mawa kuka biya wannan kuɗin alkali musa shi muka biya kudin na taron da na wannan abun da na beli sawuna uku ina zuwa gun rigistare ni dai ba na ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga na ce a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba rigistare ya ki sawuna uku na ce akwai abin da zai biyo wata rafa kuna ba da rasu ga kauye sai suka yi foget da ni na dawo ni ba a ba da rasu ba akwai wani kuɗi da kace kun biya ko kuɗin mashin ko kuɗin menene eh akwai kuɗin mashin abin da muka biya na farko dai mun biya ɗari biyar na biyu an ce kuɗin yadda za a tura ni rumon dubu biyu ni na biya na kaga kuɗin kai za ka biya kuma a tura ka ja kulle ka eh, ni na biya ya wuce wai ni na biya dubu biyu ga kuɗin mashin ɗari biyar ga gidana ya sun mata sun ɗauko dubu uku a kona ukun zirga-zirgan nan har yau ban biya wa an suka mu hmm. ni yanzu wani abubuwa in ina faɗa ma gaskiya za a tausaya min damuwa na wannan abu da aka cuce ni shine ni damuwa na da kenan hmm. yanzu kai mai kake so ka ga an yi kan wannan batu na alkali sani musa da kuma kotun nan ta zirami eh ni abu da nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda allah sa manya nan magaba da mu suka tashi a kai sai abin da suka gani su ne suka gani za su cancanta abin da za a kare mana hakkin bil adama na jaba talaka ka yanzu ba abin da iya sai sai ku manya abin da kuka duba za a yi da mana daidai yin da za a zauna lafiya a zauna a war wannan abin talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye ku ni da nan gaba abin da nake so in Allah sa wannan abu ya zauna lafiya in dai talaka ya ji daɗi a kasar ciki da gaskiya A shirinmu na gaba za mu ji zarge-zargen da sa'adu Muhammad Sambo da ya yi mallauya mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi, har ma da zargin da yake ma 'yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen zirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ci musu zarafi. A kasance lafiya. To madalla a gaida Malam Ibrahim. kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. a 'yan tsakanin nan ambaliyar ruwa tana ta ta'azzara. Shin me ke kawo ambaliyar ruwa? Sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake daɗa ta'azzara al'amarin. Ga ta bakin shugaban sashen tsara birane da yankuna na Jami'a Bayero ta Kano, Dr. Aliyu Salisu Barau. Matsalar a sauyin yanayi. Kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranenmu da ƙanananmu akwai ƙaranci na magudanan ruwa. akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane ɗabi'a ta gini akan magudanan ruwa cike magudanan ruwa da shara barin magudanar ruwa ba tare da an gyara su wani lokacin za ka iya tare ciyayi sun mamaye su su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu in ba a yashe ba suna jira me kake kana zaune kana hira kafin wannan abun ya je gidan wa'annan shugabannin ya shafe su ba lalle ba ne ma ya je irin wannan matsalar kai tuni gidan naka ko dai ambaliya ta zo ta cinye shi a rushe gidan naka ko kuma sababin ambaliyar misali ruwa ya je ya jika guri ya zama sanadiyar hayayyafa sauro a wannan gurin ka zo kana fama da rashin lafiyar malaria ko cuta irin su typhoid kaga abu ne da mutane su za su yi kansu magani tun kafin gwamnati ta musu Dr. Salisu Barau kenan shugaban sashen tsara birane da yankuna na jami'ar Bayar ta Kano gyara kayanka baya zama sauke mana To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice fada da bindiga ya barke a sana babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa kawancen 'yan tawayen hutsi masu samun goyon bayan Iran da tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh ya wargaje. Shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya yi gargaɗin cewa muddin Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin hedkwatar ƙasar Isra'ila tare kuma da daga ofishin jakadancinta daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus shirin zaman lafiya gaba ta tsakiya zai shiga matsala to madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin cin ko kuma ku sake jin wannan shiri ko kuma ku saurari shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa da kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi gabar ya na gabatar da shirin da kuma salamun abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan salamu alaikum